Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci alheri Grace abdu ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shiri da wannan hantsi. Bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin tubalin tsaro da Hassan Maina Kaina ke gabatarwa sai kuma shirin da ɗan gari shirin haɗin gwiwa na murya Amurka da tashoshin rediyo a ƙasashen Afirka. Kafin nan ga halin da duniyar ke ciki. To Assalamu alaikum masu saurare da fatan an tashi lafiya yau Asabar 16 ga watan Satumba. Ga labaran mai karantawa Ibrahim Kalmasi Garba. Shugaban yankin Galma na Somaliya ya tsallake rijiya da baya, amma wasu 'yan majalisar dokokin tarayya biyu sun samu raunuka. bayan da wata mota shaƙe da bama-bamai ta tarwatse a wani ƙauye da ke yankin tsakiyar somaliya jiya jama'a a cewar shaidu da kuma jami'ai ƙungiyar mayaƙa ta alshabab ta ce ita ce ta kai wannan hari na ƙunar baƙin wake wanda ga alama an auna shi ne kan shugaban yankin ahmad abdi kariye wanda ake kuma kira orgor jami'an yankin sun isa lasga mai ne wani ƙauye da ke yankin muduk lokacin da harin ya auku abinda kwamandan sojin yankin galmudug janar muhammad nur ali ya gaya ma muryar amurka kenan wasu 'yan sama jannati da suka hada da wata ba'amurkiya da wasu 'yan rasha biyu sun cilla sama jiya jama'a a wani kumban sama jannatin rasha daga tashar cilla kumbo da ke baikor na kazakhstan a wani bulaguron da zai kai su tashar sararin subahana ta ƙasa da ƙasa 'Yar sama jannatin hukumar NASA ta Amurka Laurel O'Hara da 'yan sama jannatin hukumar Roscosmos ta Rasha Ole Kononenko da Nikolai Chop sun cilla sama a kumban Roscosmos su yus MS-24 da karfe 8:44 agogon yankin. O'Hara za ta shafe watanni shida a tashar ta kasa da kasa a yayin da su kuma Kononenko da Chu za su yi shekara guda. Da O'Hara da Chu dai ba su taɓa zuwa sararin bahana ba to amma za su yi wannan tafiyar ce da daɗaɗɗen ɗan sama jannati kuma kwamandan bulaguron kononenko wanda sau hudu ma ya je mutanen uku za su isa ne bayan kimanin sa'o'i uku. yayin da ake ci gaba da ayyukan ceto a wasu biranen kasar libya da ambaliyar ruwa ta daidaita hukumomin lafiya na kasa da kasa sun fitar da wani bayani jiya jama'a kan gaggawar da ake yi wajen binne matattu saboda tsoron bullar bala'o'i biyo bayan mummunar ambaliyar nan ta ranar lahadi hukumar lafiya ta duniya who da hukumar red cross da red crescent sun yi gargadi kan camfin da ake yi cewa gawarwaki na janyo wasu illoli ga lafiyar jama'a akasari yayin da ake fama da rashi mai tsanani na rayuka sanadiyar bala'i ko tashin hankali akan shiga tsoro mara tushe da kuma rashin fahimta game da matattu a cewar hukumomin lafiya ɗin a wani bayani suka ƙara da cewa kusan dai babu wani hadari tattare da gawarwakin mutanen da suka mutu sanadiyar raunuka da suka ji biyo bayan hatsari ko kuma tashin hankali To karfa a sha'afa ana shan labaran ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Yayin da shugabannin kasashen kudancin duniya ke fargabar yiwuwar batun yakin Ukraine ya sake mamaye tattaunawar babban zauren Majalisar Ɗinkin Duniya har amince da batun kalubalen da ake fuskanta wajen ciyar da yankunan gaba. Shugaban Amurka Joe Biden zai yi amfani da jawabinsa na ranar Talata a birnin New York. wajen jaddada cewa babu yadda duniya za ta iya magance ɗayan bar ɗayan. Goyon bayan Ukraine da kuma mai da hankali kan matsalolin da ke damun ƙasashen kudancin duniya kamar talauci tsadar rayuwa basuka da dai sauransu. Muradu biyu ne da ke da alaka abinda mai bayar da shawara kan harkokin tsaron Amurka na ƙasa Jack Sullivan ya gaya ma muryar Amurka kenan jiya Juma'a. China za ta tura mataimakin shugaban ƙasa Han Zeng zuwa mashahurin taron nan na shekara-shekara na babban zauren majalisar ɗinkin duniya wanda hakan ke nufin jami'in diflomasiyya mafi girma a ƙasar wang yi ba zai je ba ranar litinin za a fara taron shugabannin duniya din na wannan shekarar wanda suka yi a birnin new york na amurka inda za a fara da batun ɗorewar abubuwan da aka cimma ranar talata kuma a ɗora da muhawarori kan batutuwa daban-daban na tsawon mako guda labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka birnin washington dc Yanzu kuma ga Hassan Maina Kaina da shirin tubalin tsaro, shirin da ke haska fitila kan matsalolin tsaro da suka buwaye al'umma da kuma matakan da jami'an tsaro ke ɗauka na shawo kan lamarin. Su sauraro, Assalamu alaikum. barkanmu da sake saduwa a wani sabon shirin na tubalin tsaro wanda a yau za mu kawo muku karshen tattaunawa da muka yi da wani masanin tsaro kuma tsohon malami a makarantar horas da hafsoshin sojojin najeriya da ke kaduna wato nda dr umar ardo kan sabata juyata da ke faruwa biyo bayan jin mulkin da hafsoshin soja suka yi a kasar niger domin jin cikakken shirin sai a biyo mu sannu a hankali. wannan fada sosai da ya taso tsakanin 'yan nato da kuma 'yan brics brics wato brazil russia india china da south africa especially, eh, especially tsakanin russia da china da kuma nato kuma ah, nato manya-manyan kasashen nato su ne america you know, Turkey, England, France. France da America suna nan a Niger kuma uranium suke dibawa wanda suke amfani da shi you wajen nuclear nasu ko na yaki ne ko na bada wuta ne da sauransu da suna son wannan nan da suka zo wataƙila ba su tafiya tare da su kuma yadda alama ya nuna yanzu ba su tafiya tare da su. Sun ma sallami jakadan Faransa. Sun Faransa yake ba zai tafi ba har na ji a kama an ce haihuwa miliyan mamaci da sauran. Mm, an yi zanga-zanga sosai ce. An yi zanga-zanga sosai a kai. To amma doktor duk da haka in ka duba tsakanin Amurka da Faransa kamar ita Amerika ba ta cika zaƙewa tana damuwa sosai akan wannan matsalar kamar yadda faransa ke yi to saboda faransa ayi niger ino intan faransa ce sannan kuma niger tana cikin kasashen da suke faransa ke dogara da shi akan wannan harkar nan na na samun pawanta sannan kuma na eh, fada da so-called um, eh, mm. so eh, sannan suna jin tsoron Najeriya. Saboda Nijar ba mu taba yin fara da Nijar ba. Ba abin da ko cikanka tsakanin mu da alheri babu abin da ya taba hada mu da Nijar. Mun sami damuwa da Kamaru. Sa'ilin yakin ba sa sa Kamaru eh, sun bi France sun taimaki Biafra. Chad sun bi France sun taimaki Duk West African states na da suke 'yanton France sun bi ban da Nijar. Nijar ba su bi ba, Nijar sun hada tare da mu. Da janar da Amani Diori 24 suna tare, sun taimaka mana. Yanzu ma haka muke tare da su. Sannan kuma akwai cutanya. In ban da rafiyan nan da turawa suka yi, me Nijar me Northern Nigeria dukkan su karkashin tutar Usman Danfodi. kamar uh, wasu suna ganin cewar kamar shugaban najeriya bola tinubu da alasan watara su ne suka fi kalkalewa akan maganar nijar din nan to suna cewar kamar faransa tana amfani da tinubu da kuma alasan a akan wannan magana ya kake ganin wannan magana da ake to watara ka dubi yadda baya zo mana ai shi din da kanshi ba so da zo france din ne suka zo suka fada suka shiga cikin gidan gwamnati suka dauke shi suka dora an ce ya ce tafi wannan ne eh, bago eh, bago ya ce ba zai ba ba bago Yadi faransa ta zo ta shiga ta kori lawrence babu ta kama shi aka sa wata shi watara eh, ne don haka mun sa inda loyalty shi yake amma shi president namu mai nashi banda da na sani kuma kowa sani ya je faransa kamun ai primaries bayan ai primaries ya sake zuwa faransa you know, ya je faransa kamun ai general election bayan general election ya, you know, ya sake zuwa ya je faransa kamuwa rantsar da shi ba an rantsar da shi jan ya fara zuwa don haka ba san menene an ce asibiti ne amma kuma akwai shi president din yana tuna gabuwa wataƙila akwai abin da suke kullawa ba komai suke kullawa babu yadda za a yi a yarda da faransa don cikin turawan mulkin mallaka babu babu kasar eh, eh, da take da mugun hali kamar faransa faransa da da bala'in mugun sojojin eh, baƙaƙe suka taimaki faransa aka je aka yakin duniya na biyu aka dawo sai suka raba albashi sai su ba bature eh, eh, kamar misali goma sai su ba bagin fata guda ɗaya bagin fata sun ce ba zai ba kashe su suka yi sun fi ɗari uku aka buɗe musu ta aka kashe faransa me ai kowa ya sani ka dubi abin da faransa suka yi a southeast asia ka dubi abin da faransa suka yi you know in ko a a lebanon a abidjan east to da yake yanzu ecos ta umarci sojojinta su zauna cikin shirin kota kwana a tunaninka kana ga idan har sojojin Nijar ɗin ba su bi abin da aka yi musu ba kana tunanin ecos za ta afka Nijar ɗin ba za ta afka mata ba duk da cewa an ce sojin zuwa cikin shirin kota kwana? Shirin kota kwana ai ba wai shiri ne ku afka ba kan cewa ku shirya sai mun ba ku umarni. Umarnin nan ba zai zo ba. Ko za su yi Najeriya ba za ta yi ba. Kuma in Najeriya ba za ta yi ba sauran kasashen ba za su yi ba. Ba za su yi ba. Barazana ne kullum. Barazana ne saboda ta yaya za ta su yi saboda kaga automatically ECOWAS ta mutu don gini tana bayan Nijar. mali tana bayan niger burkina faso tana bayan niger ko chad tana bayan niger don ita ba mulkin soja ne sannan a northern side eh, sudan do suna yaƙi suna bayan niger algeria suna bayan niger egypt suna bayan niger da egypt da algeria they are the strongest a sojoji a afirka ta yaya za mu zo sannan mu zo mu buzunduma kanmu cikin wannan yaƙin nan wanda kuma da amerika da faransa da ingila sannan kuma on the one side sannan da china da russia su kuma on the other side eh a zo mu ne za mu zo yaran mu ne za a yi ta kashewa a zo a lalata kasan mu a mai da a zo ana ta ɗiban ma'adinan mu don shi ne magana ma'adinai ne ba wai magana don turawa suna son mu ba tura ba su son mu hmm. ba maganar demokradiyya ba ne ah in demokradiyya ne don mai america ita take defending din saudi arabia demokradiyya ake a saudi arabia don mai take defending din kuwait demokradiyya ake a kuwait don mai take defending din united arab emirates demokradiyya ake united arab emirates don mai take defending din qatar don mai take defend don mai ai ba maganar demokradiyya ba ne maganar me za mu samu ne wasu na fargaban cewa idan har misali wannan yakin ya barke akwai yiwuwan yankin sahel da yankin tafkin chadi da wasu bangarorin afirka teman su daga cikin halin liyasu haka ne yakin ma ba zai barke ba ka ji shi daga baki na ta yaya yankin nan zai barke eh. ai already najeriya ta tura tsohon shugaban kasar mu. Mm. abdulsalam abubakar da shi da sarfin musulmi mm. sultan sun je farko da suka je ba su shiga cikin gari ba a ɗaya airport suka yi saboda me saboda already ecowas kun riga kun ce za ku yare mu sannan kun tura eh, eh, envoy naku su zo ta yi abu za mu ba su red carpet ba zai yiwu ba saboda wanda yake zuwa maka da takardar fita ta yi za ka bude mishi ba su yi ba amma duk da haka number 3 ma nasu wani janaral ya same su su zauna su yi magana kuma duk decision da suke dauka sai ya yi magana da shugaban kasansu haka ne haka ne a har aka zo aka gama aka yarda aka ba su abinci suka ci aka ba su suka shiga jirgi suka dawo sannan 'yan najeriya su 'yan jarida suka ce wa ai an wulakanta su ba wulakancin da suka yi. A ai zuwa su na farko din ba a bar su masu daga cikin Nijar din ba. Eh ba wai don ba ne. Sun kare su ne saboda gaba daya you akwai anti-ECOWAS. Jama'an gari da jama'an kasa sun fita suna kan titi. In wa'annan sun ce za su ma shiga gari jifansu su know, ko kuma ma kashe su ma za a yi. Don haka kare su a kai. ba wulakanci ba ne ba wulakanci wulakanta su ba an martaba su kuma wannan maganan da suka yi daidai wanda daidai abin da yadda suka daidaita shine ma ya sa har ma suka yarda tsohon sarkin kano sanusi ya je har ya ya ga wannan ne inda su sultan ba su je wannan magana sun shimfida wannan zancen da kuma agreement ba wallahi da lada isa je ba ba wanda ya isa je to amma yanzu da ke su sun ce za su yi tsara shirin mai da mulki a hannun farar da shekara uku ne hmm. kana da kwanin guwar za su yi cika wani alkawarin nasu? Za su yi, za su ɗin da kansu su san wani abu na duniya ba ta tare da su. In an ma yarda su shekara uku ne sun san ana tolerating nasu don haka za su yi. To su ai ba yanzu suka so yi ba. Mudi din ma mun yi kasashe na suka yi mulkin soja a Afirka. Ai ba iyaka. Ɗaya ba an ɗaya an handin over. yanzu kuma kar najeriya mu zamanto on the wrong side of history saboda me saboda kasashen afirka gaba daya suna nuna rashin gamsuwansu da yadda tura mutum mallaka har yanzu suke ta cutar mu musamman eh, 'yan faransa har yanzu kudinsu a haɗe da kudin faransa har yanzu eh, budget nasu da eh, eh, service nasu a central bank din faransa har yanzu sai abin da faransa to ina ka samu mulkin kai masu sauraro duka-duka da wannan muka zo karshen wannan shiri na tubalin tsaro na wannan mako sai kuma mako mai zuwa idan allah ya kai mu kwaji mu dauke da wani sabon shirin a madadin bakon namu dr umar ardo da ke zama masanin tsaro solomon abo shine wanda ya daidaita mana sauti da kuma sashen hausa na muryar amurka a gaida Malam Hassan yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Masu sauraronmu barka mu da warhaka da sake saduwa da ku a cikin wannan sabon shirin da ɗan gari wanda sashen Hausa na muryar Amurka ke gabatar muku da haɗin gwiwar rediyo kan da ke kawance da shiya wanda a yau ni Asma Musa Zika. Zan gabatar muku da wannan shirin daga nan rediyo ne a FM birnin Kwani jamhuriyar Nijar inda za mu gabatar muku a yau da tarihin garin Turanki da ke cikin gundumar birnin Kwani a cikin da'irar birnin Kwani. Mun hiranta da hakimin Turanki da ya soma da gabatar da sunan shi. Eh, ni dai sunana a noma da Rani. ni ne hakimi na nan turanki ko kuma gidan raki kamar yadda ah, mutane suka sani eh, idan suka ji an ce turanki su ji an ce gidan raki sai mamakin ma ya aka yi nan garin yake da suna biyu to lalle allah da iko na yi eh, sunan da garin yake da shi na suna biyu wato raki dai shi kakanmu shi aza wannan garin kuma shi mahalbi ne mawaki e, eh, to shi ne aza wannan garin eh, na sunan garin gidan raki kenan rakin shi ne a gidan rakin kenan to da ta ta yi ta e, eh, shi shi ai rike da garin mutane da ko ina suna tuba dan shi ainihin mutane ainihin shi raki ta so daga dosai to suka zo suka zama nan tare da ya zo sannan ya to tare da malumma waɗanda ke habis haza yanzu ne tsatson garin kenan eh, da malumma shi ta ya to da kuma ah, hada rumji da makera duk suna rasu yanzu hakan ga waɗanda tun tarihin su eh, tun na shi na shi iraki da kawo su eh, to saboda haka yanzu abinda ake ciki yanzu shi dai raki Eh, da ya yi kan wannan garin eh, to mu dai mu jikokin shi ne muke yau kuma an yi bayan shi yanzu hashi ni ne hakimi na tara ga tarihin wannan garin na gidan raki to ni ake nuhi da gidan raki to abinda ake girki gidan raki shi dai sunan shi ne shi raken shi da aka makala ma gidan raki kinan kuma a ce gidanka eh to ta ta lokacin da shehu usman ya to yana jihadi kasa hausa Eh, zakai ya zaka ya zama wata tsakuwa na nan bisa gare sai jiki na ga nan gidan raken to da shigo gari yana tambaya wannan gari ne a sunan shi eh sai aka ce to wanga garin eh, gidan raki aka ce mai sai ce to eh, daga yau na sake mai suna sunan shi turanki saboda mutanen ya ce turan kana eh yace saboda haka daga yau sunan shi turanki aka dada mai suna turanki kenan shi ne haka bisa haka yanzu to shi wa me ake nufi da haka eh turanka ainihin su mutanen eh, da mutanen Najeriya na nan wajen gwadaba kenan eh su ne eh, ainihin mutanen mu kenan duka can suka taso kenan suka saka dosai daga dosai kenan suka komo nan yanzu gidan rakiskishi su to saboda haka yanzu Eh, abin da ake kiniyar su eh, turan kahan nan kenan shine shi shehu usmanu mujaddadi da ya yi eh, lokacin da ya zaka sha jihadi kasa hausa da ya ba da wannan bayanin sai aka tsaye da shi turanki kaji ainihin ki kenan sunan da magidar sunan da shehu usmanu ya mai kuma da ya yi da ya mai wannan sunan sai ya ce to daga yanzu kuma za mu roƙa ma Allah mu yi roƙon Allah waɗannan mutanen da ko wannan garin insha Allah ya ce eh, Allah zai samu wannan ganin albarka ta wadda duk wasu garuruwa ba za su samu irin tabbaci saboda mi saboda eh, yana roƙon Allah ce wadda mutanen wannan garin za su samu ɗaukaka yadda wasu ɗauka ko kuma wani garin yadda eh, wasu garuruwa saboda dumu al'amuran na wannan garin na gidan raki ko kuma turanki yanayin in ka gane mun nan baka bambanta mu har daga ciki. eh sai zaman tuwo ya gani mu kamar uwa ɗaya uwa ɗaya muke kuma kullum abin wani na wani na dan yanzu in ka gani yanzu nan turanki eh yau da wuya ma ka samu wanda aka ce ka shi a dan kaba kaban garin ga duk wanda ya ce a bashi moto bashi a kai in mota ta gare ka in ka ga in ka ga wani bisa gare yau gobe ka gano sai ka aza kamar shi da ita ko ba haka na ba saboda haɗin kai ne da a gare mu na eh, mun samu wani roko ko kuma in ce daukaka ta kullum mutanen mu ba mai gurin abin wani kullum eh, da in ka da wani abu kai guri na kai kai da Allah shi baka kai irin nashi baka watan Allah shi sa wani abin shi kauce ko ko abin shi zan zam eh, an ya ya rabu da wannan sai dai kai fatan kai Allah shi baka irin nashi haka shine a guri mai kyau ga dan adam duka insha Allah to garin ana iya kamar eh, ya kai shekaru nawa da kafawa to eh, yanzu dai a kirci ba wani da wani tarihi da amma dai ga yadda magabatan mu suka nuna mana cewa da ya shige ma shekara ɗari biyu yanzu yanzu yanzu ga da muke ciki kenan yanzu saboda yan ka dubi waɗanda magabatan sun ka biyo duka da kuma hakiman da sun ka biyo guda tara har zakkuwa garan yau eh, kenan in ka ɗauki wannan lokaci za a ganin wanda kowane ya yi daga wanda ya shekara talatin da biyar akwai wanda ya arba'in akwai wanda suka yi eh, shekara ashirin da uku akwai wanda ya shekara ashirin da goma sha tara kinan din kaɗi bai kalli sahihin duk mutanen da suka yi wannan la akwai wanda hawayen da ya ma ya riƙon ganin so biyu yana dawowa shi ana ce mai ɗari mai gari eh, shi shi shi fara bayan raki shi sai shi eh, kenan shi ya riƙe gari Eh, ya yi lokacin da ya kusa bari kuma koma gwanda da zama saboda haka yanzu haka mutanen mu a can gwanda mu ainihin mutanen turan kina har yanzu eh, to da zama gwanda-gwanda bari sai arewa kuma wan na shi ya rika wannan holen ana ce mishi eh, zaruma da kuma ya dawo sai kuma shi ya karbe wannan matsayin nashi Kina riko buye wannan lokacin kenan riko buye din ka hada su ma ni na goma ne amma dai aka bar shi sun da shi zuwa na ya dawo kina bar wancan kinan eh, zancen duka 'yan sarauta da muke nan kuma da haɗin kai game mu duka nan tun can azal eh, babu a taɓa jin rigima tsakanin sarauta dan sarauta nan gida to yalla akwai wasu matsaloli waɗanda kuke fuskanta wanda kuke nema magabata eh, su kai muku agaji ko su gyara muku na tafiyar rayuwa to kasan ita yanzu duka al'amuran da ake ciki yau matsaloli suya da yawa waɗanda aka ƙoƙarin kowa ya samu a yi musu don kaga yau eh, mu matsala babba da a gare mu eh, ba duba ta kai ga eh, hanya ba da wuta lantarki kuwa da shekarun baya wani furoji na amerika ya mana alkawalin za a samu na wuta ta lantarki to nan abin da yi wada an shigo da magana corona sai abin ya tsaya duka ba mu kuma ji wannan bayani ba to wannan gurin muna da shi da gurin a samu a zuba mana dabe daga daga dibis tun akwai hirbisi daga dibisu zuwa wannan gari namu na na turanki ko ya wuce ta zuwa zango ya game da hanya mai wuce ta dan makeri ta game ta ta game da kwalta don muna fata haka ne da Allah su yarda eh kenan Eh, su ruwan sha alhamdulillah mun same su don mun sha wahala shekarun baya na ruwan sha uwayen mu sun ga wahala da sadda aka ɗaukar ruwa itisa na aka zuwa tabukka na ɗauko ana shan ruwa hatta kai gari juyin mu da muke da su eh, akwai metar hamsin da biyar akwai metar hamsin kinan duka ayyukan da an kai da mu eh, matsalar da muka yi sha'in gine-gine za kai sai ka sai bidan ruwa ko in ce so na ruwa dala goma sha biyar biyar aka sai su to alhamdulillah da gare canje canje lokaci ya tuha Allah ya samu ka samu shato gare mu yanzu ka alhamdulillah mun sa wajen ruwan sha ba mu da ba mu da koke gare shi eh, kenan Allah ya ba mu ruwan sha mun same su bisa ga cewa da yanzu eh, bidiyo biyu da labiyar na aksaida suka honho kuma ruwa masu tsafta eh, amma nan dai kan wannan ita matsala ita Allah ya sa an shahi mana ita kuma Allah ya tabbatar suwa masu sauraron mu daga nan muka zo karshen wannan shirin da dan gari daga sasha Hausa na murya Amurka wanda ni Asman Musa Zika na Radio Niya FM birnin Kwani jamhuriyar Nijar na gabatar muku da shi sai wani karo idan mai duka ya kai mu. To madalla. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC a kan mitoci 1725 da kuma 60. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za ku iya sauraron mu kai tsaye tashar VOA Africa kan mita 200.5. Baya ga haka, A ko da yaushe za ku iya zuwa shafukanmu na intanet wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraron shirye-shiryenmu. kuma muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci sai kuma da rana ku ji abokan aikinmu da wani sabon shiri har da a dawo lafiya na baba yakubu makeri yanzu a madadin dukan waɗanda suka ba da gudunmuwa ga nasarar wannan shirin da suka hada da salaman abo da hada shiri da bada umarni alheri ke muku fata alheri ku wani lafiya mu kuma kwana lafiya da alheri.